Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da 16. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Alhamis 14 ga watan yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. A yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da ƙasar Yaman take ciki. an kashe mutane biyu har lahira da wuka a wani masallaci a afirka ta kudu yau alhamis to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa ma'aikatar lafiya a jihar filato ta tabbatar da mutuwar wasu mutane a dalilin cutar kwalara mun riga mun samu confirm cases wanda mun je laboratory mun duba an samu guda biyar kwalaran kenan kuma akwai tun 126 A yau ake bikin karamar sallah a jamhuriyar Nijar da wasu sassa na kasar Ghana yayin da sauran kasashe ke shirin yin sallar gobe idan Allah ya kai mu. Tunda hankali an tabbatar da na hankali sabon Nijar hankali eh, mu muka ce za mu ci da biyu, tunda ma aka muka kuma sun zama biyu da ya mata. Haka kuma za mu kawo muku wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya sai kuma shirin bango da jin mai za ta kawo. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da ƙasar Yemen take ciki biyo bayan manyan hare-haren jiragen sama da rukunin ƙasashen da Saudi Arabia ke jagoranta suka ƙaddamar a kan garin Hudaida mai tashoshin jiragen ruwa da zumar fitar da mayakan 'yan tawayen Houthi daga garin. Birtaniya ce ta nemi a kira wannan taron na Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da wani jami'inta na diflomasiya Martin Griffiths wanda shi ne ma manzan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a can Yemen ɗin ya nemi dukkan sassa da abin ya shafa da kowa ya kai zuciya nisa. Tun jiya Laraba aka so mu kai waɗannan har haren ta jiragen sama bayan da aka zo ƙarshen wa'adin da aka yanke wa 'yan tawayen na su fice daga garin. a cewar wasu jami'an gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa su dai mayakan 'yan tawayen na huthi waɗanda ke da goyon bayan iran sun jima suna rike da garin na hudaida tare da akasarin manyan yankunan a ƙasar mafi rinjaye yawan jama'a haka kuma garin na hudaida shine mafi muhimmanci wajen kai kayan agaji ga masu buƙatarsa a ƙasar don fiye da kashi 70 cikin 100 na duk irin wannan kayan tallafin da ake kai wa kasar ta yemen ta cikinsa ake ratsawa ana kai su ga masu bukata. An kashe mutane biyu har lahira da wuka a wani masallaci a Afirka ta kudu yau Alhamis, kuma wasu da dama sun raunata kafin 'yan sanda su samu nasarar kashe maharin. Harin ya auku ne a garin Malmesbury kusa da birnin Cape Town. 'yan sanda sun ce maharin ɗan shekaru talatin da haihuwa na wurin da ya kai harin ɗauke da makami a lokacin da suka isa ba a dai ce ga dalilin kai harin ba harin da aka kai yau alhamis ya auku ne a wata ɗaya bayan da aka kashe mutum ɗaya da raunata wasu mutane biyu a makamancin irin wannan harin a masallaci a garin verlam a wajen garin durban da ke gabashin ƙasar har yanzu dai ba a kama kowa da alhakin kai wannan harin ba. A yau ne kasashe za su fara ƙetare ne a fagen ƙwallon ƙafa a ƙasar Rasha inda ake soma gasar cin kofin duniya na wannan shekarar inda kuma ita mai masaukin rasha za ta soma da gwabzawa da saudi arabia a wasar farko ta gasar shugaban rasha vladimir putin zai kasance ɗaya daga cikin dubban mutanen da za su halarci buɗe wasannin a filin wasa ta lujinke da ke moscow mai ɗaukar mutane sama da dubu tamanin rasha za ta kashe zunzurutun dala miliyan dubu sha uku na amurka wajen ɗaukar nauyin gasar kuma an baza wasannin zuwa birane sha ɗaya na rasha gasar cin kofin duniya za a yi ta ne daga yau har zuwa ran 15 ga watan gobe na yuli wasu daga cikin kasashen da ake jin za su iya cin kofin sun hada da brazil faransa spain argentina da kuma jamus wacce ita ce take rike da kofin a yanzu haka to labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Toma dalla gwamnatin kasar haiti ta haramta wa kungiyar bada agaji ta oxfam mallakar kasar birtaniya gudanar da harkoki a cikin kasar ta har abada bayan da aka samu labarin lalatar da waɗansu ma'aikatan kungiyar suka yi biyo bayan girgizar ƙasa da ta auku a shekarar 2010 gwamnatin ta fitar da sanarwar a laraba inda ta tabbatar da soke matsayin kungiyar na zaman kungiyar taimako mai zaman kanta saboda karya dokar haiti da cin mutuncin biladama haiti ta dakatar da kungiyar oxfam tun a watan fabrairun da ya gabata bayan rahoton da aka bada cewa ana zargin ma'aikatan ta guda bakwai da amfani da karuwai kuma uku daga cikinsu sun yi barazanan aibanta wani mai ba da shaida a lokacin da ake bincike an kori ma'aikata hudu saboda laifin rashin da'a sannan an bar babban shugaban kungiyar da waɗansu ma'aikata biyu su rubuta takardar barin aiki da kansu. 'Yan majalisar dokokin kasar Argentina mahaifar Papa Roma Francis sun fara muhawarar fitar da dokar da za ta halatta wa wasu mata da ke son zubar da ciki da farkon daukan ciki zuwa sati sha hudu a iya zubar da cikin. an halatta zubar da ciki a wannan kasar ta nahiyar latin america wacce mafi yawan mutanenta duk 'yan katolika ne amma sai dai amma sai idan cikin an same shi ne ta hanyar fyaɗe ko kuma idan cikin zai zama haɗari ga rayuwar uwar mutane da dama ne suka taru suna gudanar da zanga-zanga inda wasu suke nuna goyon bayansu yayin da wasu suke nuna rashin amincewarsu a wajen ganin 'yan majalisar dokokin da ke buenos aires jiya laraba yayin da aka fara muhawarar a yau alhamis ne ake sa ran 'yan majalisar ta argentina za su jefa ƙuri'a akan wannan batu. Hafsat Mainan Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Ma'aikatar lafiya ta jihar Filato ta tabbatar da samun ɓullar cutar kwarara a jihar, inda har aka fara samun asarar rayuka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Ma'aikatar lafiya a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da suka kamu da cutar kwalara yayin da wasu 126 ke dauke da cutar. Kwalara dai cuta ce mai saurin yaduwa wanda da zarar mutum ya kamu da ita zai fara zawo mai tsanani nan da nan kuma ruwan jikinsa zai kare ya kasance ba lakka wanda in ba a gaggauta kai shi asibiti ba zai iya rasa ransa cikin awoyi kalilan. Babban sakatare a ma'aikatar lafiya a jihar Plateau Habila Gwatau ya ce cutar ta fi barna ne a wasu unguwanni da ke karamar hukumar Jos ta Arewa. Gaskiya kam mu ba mu ji dadin abin ba, saboda shekaru biyun da suka wuce ba mu samu su ba. Muna jin daɗi mun ce to kowa ya gane zancen da muke yi kullum na tsaftacewa muhallinmu da kuma a gyara abincin kayan abinci da kyau da kuma ruwan sha a adana shi amma ga shi nan da yau duk dai da tsaron da muke yi abin ta zo ta same mu mun riga mun samu confirm cases wanda mun je laboratory mun duba an samo guda biyar shi kwalaran kenan kuma akwai waɗanda suna nan tare da abin a yanzu haka wanda sun presenting da shi sun kai mutum 126 a cikin waɗanda muka tabbatar cewa eh lalle kwalara a cikin laboratory ɗin mutum uku suka mutu to a wannan ɗin ma akwai darasi domin mutuwansu ba don an kasa yin wani abu bane an kasa magance abun bane amma don an samu cutan an zauna a gida ana waiwaya nan a waiwaya can ba iya an zo asibiti da wuri ba kafin a zo asibiti ta rigya ta yi muni jami'i mai sa ido kan cututtuka a jihar plateau barnabas buswat ya ce rashin tsafta ne ke janyo haɓakar cutar ta kwalara musamman yanzu nan muna cikin damina lokacin ruwan sama su gota da muna da su na wasu an ya block so ruwa baya guduwa ba wasu gidaje kuma mutane ba su da toilet ba so ana bayan gida ya shiga cikin ruwa to in ruwa ya samu dattin nan dole ne ciwon zai karu mutane ya kamata kafin su ci abinci su wanke hannu in sun je toilet eh, bayan da sun dawo su wanke hannu abincin da za su ci kamar su eh, fruit nan a wanke shi in ya yiwu ma a sa gishiri a wanke da ruwan gishiri domin wayannan kuda da suna nan suna bin su gota da sauran nan in sun zauna kan bayan gidan wanda ke da wannan kwayan cutan ya zo ya taba abinci ko tukwane ko kwanuka da muna ci abinci ciwon zai kama mutane a halin da ake ciki dai ma'aikatar lafiyar tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta duniya da cibiyar takaita yaduwar cututtuka ta ƙasa sun haɗa hannu wajen yaƙi da cutar ta kwalara a nan jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin ya Allah amin amin suma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni To a gaida Zainab Babaji, yayin da a kasar jamhuriyar Nijar da wasu sassa na kasar Ghana ake gudanar da bikin karamar sallah sauran kasashe kuma ke shirin yin sallar gobe idan Allah ya kai mu. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya zanta da babban limami a jihar Ashanti ta kasar Ghana, Sheikh Ismail Sa'id Adam. Kamar da ka tambaya ba Ghana gaba ne aka yi wannan iri ba. Ghana an za a sha ruwa da an ga wata. ina so gobe su yi iri wasu kinmu kamar ne zai kasance ne da imama halin sunna wa jama'a daga tattare da to mu muna ganin cewa tunda an ga wata an tabbatar an ga wata shi kuma annabi ya ce mana sun bude rujati ne wa haske wa rujati tunda an gani an tabbatar da na an gani sabbin jigar an gani sai eh, mu muka ce za mu ci da iri sun da haka muka saba ne to jama'a sun zama iri da ya kamata To wato kenan 'yan Ali sunna wal jama'a shantirajin duka kun yi sallar idi kenan yau. Eh, Yan Ali sunna wal jama'a shantirajin duk ma biya wasu shigo shayi sallah sosai. To ina batun da aka samu misali yau ga a Ghana wasu sun yi sallar idi a ƙasar Nijar ƙasar gaba ɗaya ta idi sannan ga Najeriya ba ta yi ba da wasu sauran ƙasashe ya ake samun irin waɗannan bambance-bambance ne alhali mu duka muna cikin nahiya guda. Na da zai abin da zai kamata inda ga ce su faɗuwa hadisin na na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke su mun yaɗi wa abdu ya yaɗi wato inda annabi tsaya kasan makka ko kasan madina yake magana wato kasan madina yana ga musulmin duniya duka ne a kan haka zai ji bugun malamai su ce ina gani a kowace kasa to musulmi ko da musulmi yake ya sa kuma da musulmi amma ka san da lamarin yake saboda ba banki banki kasa da kasa zuwa kasa kan zuwa kasa sai suna ganin cewa tun da an ya zo da haka sai zai shugaba in ya shirya amma kafin da ya kamata ne kowa da damarsa musulmi ina ganin sai a yi wannan shi zai kawo mana haɗin kai To Malam ina batun wanda yake kamar nan Amerika ya samu labari an ga wata a Ghana ko Niger shi ma ya sha ruwa ah, ya wannan fatawan yake? To a wannan fatawa wanda kuka sani suna rizu yake sun mada ruwa ne wato a yi arziki ga ganin tsawa an su ruwa ne a wannan aya wanda yake akwai wawo na jama'a sai ma zuwa a gan cewa jama'an nan ko ina musulmi shi abin ya ci afirka a kan yanzu mutum ya gigi an zo masa sai ya sha ruwa to in bai samu da zai giri ba ya zama da lura ba laifi. to allah ya saka da alkhairi sheikh ismail sa'id adam kenan. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murai Amurka yanzu agonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha biyar na safe. Ga shirin na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. Kamar yadda na faɗa a makon jiya Alhaji Tijjani Tumsa, mukaddashin shugaban kwamitin farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya yana da amsa guda ɗaya da zai amsa kafin kakakin hukumar zaben Najeriya Malam Aliyu Bello ya shigo wannan zauren. A saboda haka ga mai tambayan nan. Alhaji Tijjani ne kifi ke magana. To Alhaji Tijjani takwaranka yana jin ka. A matsaloli da muke samu daga ga abin da ya sama zuwa nan zuwa cross za ka ga wannan wurare ne da jama'a mu suka yi sana'a na kayayyaki amma ba a isi su zo da mai a wannan da kwamitin ta kanta mara ta ba ya To Malam Tijjani yanzu yanzu nan wanda ya yi tambaya ya yi tambaya a game da ya za a yi a shigo da kayayyakin da aka noma da sauransu kuma alhaji tijjani ya yi bayani dalla-dalla tambaya ta biyu shi ne manoma waɗanda suke can dejin area masu yin noma suna da dama su yi noma shi ne muke tambayar cewa waɗannan wajajen da suke can dejin area ɗin nan wannan kwamitin tana da dama za su tsayin daka a yi noma a wannan wuraren shi ne tambaya a wannan damunar kuma. Yanzu ya bada ansa game da yankin Chadi ɗin. Oh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau da Muhammadu ne yan gida na son gane ki. na Umaru Alhaji Mala Ali. To, me ya tambayar ka? Yawwa tambaya na shi shine Maiduguri wannan zama mu wannan ka gani mu za so mu noma ba hanyar da za mu yi noma. muna abin da za mu je mu noma kaga noma bai da taimakawa kuma yara mu matata ba aiki ne wanda sun yi karatu wanda ba su yi karatu wasu ba aiki ne. To Malam Umaru ban san dai ko akwai wani ƙarin bayani da zai maka ba amma waɗanda suka yi tambayoyi a baya eh. sun yi tambaya makamancin naka kuma Alhaji Tijjani ya ba da ansa. To Alhaji Tijjani ya ba da ansa ko? Eh ya ba da ansa. yawa mu ma mun gode to alhaji ta tijjani kafin mu barka ka tafi ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi masu sauraron mu ita tsarin gwamnati da ake ciki yanzu gwamnati ce wanda take da kokarin ci gaba da rayu da wannan arewa maso gabar ta hanyar da zai fi yadda take da shi barna baya ɗaukan lokaci amma gyara yana ɗaukan lokaci a yi shi saboda haka na kira da jama'a su dan saurara su yi haƙuri kaɗan amma muna kan aikin nan wurjan dare da rana don mu tabbatar da cewa komai ya kammala yadda ya kamata kuma gwamnatin nan ta ci nasarar abin da ta kudurniya za ta yi a yanzu jami'anmu na tsaro sun karɓo wurare da dama a arewa maso gaba saboda haka aikin da yawa amma muna ƙoƙarin mu taba duk inda ya kamata a taɓa shi ba ma mu kaɗai ba muna haɗa haɗin gwiwa da wasu jami'ai masu neman taimakawa a wannan gurare misali da gwamnatocin da suke wannan jihan muna aiki hannu da hannu mu tabbatar da mun sa kudaden mu inda ya kamata su masu sa nasu inda ya kamata dan a samu a cimma nasarar wannan aiki. To, mun gode a Alhaji Tijjani da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu mu mun gode. Mun gode kwarai hajiya. To kamar yadda na faɗa tun da farko mun gayyato Malam Aliyu Bello mai magana da yawon hukumar zaben Najeriya wanda shi ma zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. A saboda haka ga mai tambaya ta farko daga Abuja. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Ismaila Ziru Taraba. To. Yana kira daga nan Abuja a Sokoro. To. Akwai ƙungiyoyin da hukumar zaɓe ke ɗauka domin sa ido a harkokin zaɓe watan observers. Wani ka'idoji ƙungiyoyin suke cikawa domin ɗaukar su. Akwai wata shin hukumar zaɓe shin wannan zaɓen da za a yi ta 2019 kamar adadin nawa hukumar zaɓe take tunanin za a kashe su ne tambayoyin kawai to bari ya baka ansa ko to a tabbayar da kai ta farko cewar waɗannan ƙungiyoyin sa kai da hukumar zaɓe ke ke ba da dama su sa ido a harkokin zaɓe wani ka'idoji ake bi ka'idojin ba masu yawa ne sai dai suna da muhimmanci kwarai na farko ƙungiyar ana kokarin a tabbatar da tana ma da rijista cikakkiya a wurin da duk ta fito sannan ƙungiyar nan ba ta wasu 'yan jam'iyya ne ko suna da alaka da wata jam'iyyar siyasa ko 'yan takara ba sannan aikin da za su yi aiki ne na sa kai wanda ba ana yin sa don riba ba illa don ceto ƙasa da kuma goyon bayan tabbatar da nagartar ayyukan zaɓe da hukuma take yi wato ƙungiyoyi ne da suka samu kafuwa sakamakon sa kai kuma suke aikin nan ba da tallafin kwabin kowa a hannunsu ba kuma ƙungiyoyin nan ba an ƙayyade cewa ga iyakarsu kaɗai ne ba ana iya samun ƙungiyoyi hatta daga ƙasashen ƙetare da kuma ƙasashen da kuma namu cikin gida To tambayar da aka yi a kan adadin kuɗi nake cewa abin ne da za a gabatar a majalisar tarayyar Najeriya wadda idan wa'adi ya yi kowa zai sa kunnen sai ji nawa kuma zaɓe ta gabatar don biyan buƙatar zaɓen 2019 da da ke gabanta. Ba da haka ba adadin kuɗi ne muhimmi ga illa iyaka a bibi abin da za a yi da kuɗin wadda zai ba wa zaben Najeriya nagarta da ingancin da ake bukata. To a saboda haka har ya zuwa yanzu dinnan hukumar zaɓe ba ta tantance nawa za ta kashe ba? ko da ta tallance ba abu ne na wa al'umma ba abu ne da sai an gabatar gaban majalisa kana a wa al'umma ga abin da ake ciki to malami na gaba matso kai tambaya ko salamu alaikum hajiya wa alaikum salam na abdulman kafin malamai zan bala karamar hukumar biyar ko a nan jihar kana abuja fadar gwamnatin najeriya a hanyar babban bako barkar zuwa na filin albarka tambaya na farko babban bako shine ana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta amma sai ake zargin hukumar zaɓe da wasu abubuwa musamman za ka ga mm, kamar mm. zaɓukan da aka yi na shugabannin jam'iyya a najeriya ana ta ma da rikici ana ma da rikici kuma za ka ga dukkan gwamna wannan gwamna ake so shi yake samu har ma 'yan najeriya mu muna fitar da injin hukumar zaɓe za mu canza mata sunan ciyar ba mai zaman kanta ba mai zaman gwamnan jihar da to hajja tambaya da dai kawai ina so a ina so babban bako tuwar mana da kayi game da rikice-rikicen da aka yi a zaben shugabannin jam'iyya na jihohi har ma mutane suna da zargin cewar gwamnoni suna mallake mallake hukumar zaɓe ta jiha shin menene gaskiyar al'amarin yawa malam suleiman wannan tambayar ka san cewa hukumar zaben jihohi daban ne da wannan ko kana da wata tambayar ne ya ko tambayin to bismillah to shin a mai girma babban bako tambaya na na biyu shin kaman a misali ni ina nan abuja na yi rijista na a nan abuja kuma a misali idan ina so zan koma zan koma jihar kano yin zaɓe shin yaya zan yi wannan katin zaɓen na zai iya yin zaɓe ko ko a'a sai dai dole in zauna yi zaɓe nan ko kuwa na je na kasa a haidai haƙura tambaya na kenan da. to malam aliyu gare ka. to bari fara da tambayar ta biyu ina ganin ita ce ta bi muhimmanci. <laughs> idan ka yi rijista a nan abuja kana da burin jefa ƙuri'arka a kano to za ka koma kano a yanzu kenan ka nemi rumfar da kake son koma don ka jefa ƙuri'a sannan ka nemi a maka karanfa da rijistar ka da kai a nan abuja koma kano. amma in ka dara kana nan zaune abuja ne kuma ka yi lissa a kano kana son jefa zaɓen ka a nan to wannan za ka bibirin fadda ka ta dace da kai wanda kake so ka jefa zaɓe ranar zaɓen ka sai a maka rijista wato a ɗauko maka wancan a ɗauko maka rijistar da ta kano a dawo maka da ita nan abuja yadda za ka samu damar jefa zaɓe a za jefa ƙuri'a a ranar zaɓe a nan abuja wannan yana da muhimmanci mutane su kiyaye cewa idan kana da rijista ba za ka sake sabuwa ba illa gun da kake in kana burin jefa kura a wannan wurin to za a ma transfer ka dawo wannan wurin. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Malam Aliyu Bello mai magana da yawan hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke cewa a huta lafiya. thank you madalla a gaida jimai yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya ce, kafa dokar hukunta masu yada labaran ƙarya a kafofin sadarwa na zamani wanda ƙasar Kenya ta yi, ya yi daidai ganin irin illolin da labaran ƙarya suke da shi a zamantakewar jama'a. Saƙon ya zo daga hannun sani mai lange-lange waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Salihu Isa Fana. Sai saƙo na gaba inda yake cewa gwamnatin Najeriya ke dage don ganin kin kawo ƙarshen kisan al'umma da 'yan bindiga ke yi a yankin Zamfara da kewaye. Saƙon ya zo daga hannunsa fara'u mama abul khairi haƙilu zamani almajirawa malumfashi. Sai kuma wannan saƙon ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku bamu dama don jajantawa al'ummar jihar Zamfara takaicin kisan gillar wasu mutane goma da wasu 'yan ta'adda suka yi Allah ka ji kansu da rahama amin kuma ka bayyana duk wanda yake da hannu a kai wannan hari. Saƙon ya zo daga hannun Aminu Kano mai da garko da Adamu Sabi'u Wangara. Saƙonmu na ƙarshe kuwa ya ce muna amfani da wannan damar wajen isar da saƙon taya murna ga al'ummar ƙasar Nijar da ke bukukuwan sallah a wannan ranar mai tarin farin ciki. Sakon ya zo daga hannun Hafizu Balaraba Gusau. To madalla mun gode da wanda suka samu damar aiko da sakonni sai a cigaba da aiko mu kuma za mu cigaba da karantawa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. To a takaice a yau ne ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na musamman don tattauna halin da ƙasar Yemen take ciki biyo bayan manyan hare-haren jiragen sama da rukunin ƙasashen da Saudi Arabia ke jagoranta suka ƙaddamar a kan garin Hudaida mai tashoshin jiragen ruwa da zumar fitar da mayakan 'yan tawayen Houthi daga garin. Birtaniya ce ta nemi a kira wannan taron na Majalisar Ɗinkin Duniya bayan da wani jami'inta na diflomasiya martin griffiths wanda shine ma manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a can yemen ɗin ya nemi dukkan sassa da abin ya shafa da kowa ya kai zuciya nisa an kashe mutane biyu a har lahira da wuka a wani masallaci a afirka ta kudu a yau alhamis kuma wasu da dama sun raunata kafin 'yan sanda su samu nasarar kashe maharin harin ya auku ne a garin melmusbury kusa da birnin cape town 'yan sanda sun ce maharin dan shekaru talatin da haifuwa na wurin da ya kai harin a dauke da makami a lokacin da suka isa. A yau ne kasashe za su fara kece reni a fagen kwallon kafa a kasar Rasha inda ake soma gasar cin kofin duniya na wannan shekarar inda kuma ita mai masaukin Rasha za ta soma da gwabzawa da Saudi Arabia a wasar farko ta gasar. Shugaban Rasha Vladimir Putin zai kasance ɗaya daga cikin dubban mutanen da za su halarci buɗe wasannin a filin wasa na Lujinki da ke Moscow mai ɗaukar mutane sama da dubu tamanin. rasha za ta kashe zunzurutun dala miliyan dubu sha uku na amurka wajen daukar nauyin gasar kuma an baza wasannin zuwa birane sha ɗaya na rasha to madalla masu sauraro anan miki kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau rab mclean Nisar fil hashin gumel ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya waɗanda suka yi sallah kuma a ci da shagulan sallah lafiya.